yayin wa masu albarka kafin sauka da kan wannan mumbari muna jan hankalin matasa samari kada ku yadda a yi amfani da ku cikin duk abin da zai tayar da hankalin al'ummar ku musamman a arewacin Najeriya akwai raɗe-raɗi da ake cewa samari za su yi zanga-zanga za su yi kaza za su yi kaza kila sakamakon wasu abubuwa da suke faruwa to koma dai menene muna faɗa muna nanatawa babu abin da yake warware matsalar al'umma sama da haƙuri da kuma bin doka da oda zanga-zanga ba ta taɓa zamowa mafita ba ba kuma ta taɓa zamowa waraka ba zanga-zanga a duk inda aka yi ta sai ka samu ta bar baya da ƙura musamman a irin wannan lokaci da muke tunkarar lokutan zaɓe lokutan da a al'ada mun saba fuskantar tashin hankali a irin su. lokutan da a al'ada dukkan mai hankali ba don haka Allah ya kaddara mana ba ba za ka yi fatan su rinka maimaituwan mana ba a ce duk shekara hudu muna cikin tashin hankali an rinka sace 'ya'yan mutane kenan an rinka kaza da kaza kenan an rinka fito da makamai ana maganganu na tashin hankali daga bakin 'yan siyasa an rinka yi wa al'umma abubuwan da za su tayar mata da hankali irin wannan abubuwa abubuwa ne wanda Allah ya jarabce mu da su ba mu da yadda muka iya amma dole ne mu jawo kanmu da kanmu kunne mu yi wa kanmu da kanmu faɗa iyaye masu albarka irin wannan lokaci ku mai da hankali wajen kula da 'ya'yayanku dan arewacin Najeriya bai kamata ba ya shiga dukkanin wani abu da zai tayar da hankali domin ƙara wa taban ruwa zamu yi daɗa jagula al'amuran mu zami ko da mutum ma ɗan kudin ne ballantana kai da kake cikin ruwa wanda kuke cikin ruwa baya zagin kada muna fama da tashe-tashen hankula da fitintunu a dukkan sassan yankunan mu sannan kuma a zuwa ce za a yi wata zanga-zanga ko wani abu manyan mu ku yi haƙuri da mu mu ma mu yi haƙuri da ku Allah ya jarabce ku da mu ya jarabce mu da ku sai mu yi haƙuri mu zauna ba yadda aka iya ne jin cin kasuwa da maki ba yadda ka iya hanya mai haɗin zumunta dole kuma wannan ita ce rayuwa inda duniya za ta zauna lafiya to da annabawa sun zauna lafiya a cikinta da haka duniya ba gidan zaman lafiya ba ne in kaga kana zaune lafiya a duniya kana yaro ne baka san sa wando ba amma daga ranar da ka san ka sa wando ka rufe al'auraka to kwanciyar hankali ta kare maka a duniya haka Allah ya yi alkawari lahira ita ce gidan hutawa ita ce gidan shakatawa ita ce gidan mantawa da dukkanin wata damuwa amma duniya in ba a jarabce ka da wani a waje ba sai an jarabce ka da wani a gida ko a jarabce ka da matarka ko a jarabce ka da ƴaƴanka inna ma amwalukum wa auladukum fitna inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum haka Allah ya faɗa kai ko ba ka da mata ba ka da ɗa wata rana haka kawai zaka tashi ka ji kana jin haushin kanka to haka duniya take darin idza ma adhakat abakat gada bu'dan laha min dari haka mai mukama yace yace tir da gidan da in yau ya saka dariya gobe sai ya saka kuka tir da wannan gida shine gidan duniya shugabannin mu Allah ya ba ku hakuri mu ma Allah ya ba mu hakuri Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya wa kumu ila salatikum yarhamukumullah